يوصيكم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 وأمر بتنفيذ هذه المواريث على ما شرعه الله فقال الحق الفرائض بأهلها فما بقي في العول الرجل ذكر فلم يدع مجالا للمتنائبين أما بعد muna gode ma Allah Ubangiji madaukin sarki da ya kawo mu a wannan tasha na Wusal TV Hausa. muna gaida masu kallonmu da masaurarenmu muna ce musu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bayan hakanan yau muna tafiye da maudu'i wanda yake na game da batun rabon gado rabon gado wani ilimi ne wanda yake da can zamanin farkon musulunci annabi muhammad ba shi ya raba gado ba inna ma ana nan a jahilci a lokacin jahiliya idan wani yabar duniya ya bar iyalansa ba a raba gado irin yadda ake rabawa yau zamanin bayan zuwan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma idan wani yabar duniya sai babban gida imma baffansu ko kuma wanda yake shine babba a cikin gidan shi zai lazimci wannan arziki duka baki ɗaya hakanan ya koma hannun wani domin ba a ba mata gado hakanan 'yan yara kanana ba a ba su gado domin me suna ganin cewa gado ana ba maza ne wanda yake masu hawan dawakai mana masu zuwa yaki hakanan mata ma ba sa zuwa yaki shi sa su ma ba a ba su gado wannan a zamanin jahiliya haka suke yi ba a ba da gado sai dai wanda yake mai zuwa yaki ko kuma wanda yake manyan gida za su rike wannan gado to akan haka ana nan sai matan sa'ad ibn rabia ta zo nan muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwan sa'ad ta zo an samu wannan shine sababin samun saukan ayoyi waɗanda yake sun yi zance game da rabon gado wagga mace bayan sa'ad ya je yaki na uhud tare da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zamo shahidi a wannan wuri hadisin yake ba mu labari cewa an jabirin nibin abdullahi قال جاءت امرأة سعد بن ربيع بابنتيهما من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن ربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن أمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا تنكهان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول صلى الله عليه وسلم إلى أمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والذهبي وابن الملقن وحسنه الألباني ولفظ أبي داود فنزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حذ الأنثيين ونن hadisi an samo shi ne wurin jabir dan abdallah yana cewa hakika matan sa'ad ibn rabi ta zo ma'anar muhammad sallallahu alaihi wasallam na tare da ita 'yan matanta guda biyu wanda ke suka haifa tare da sa'ad ta ce ma'anar muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ka dan muhammad wa'annan iyan mata guda biyu ɗiya ne na sa'ad ibn rabi' wanda yake an kashe shi a filin dagan yaki na ranar uhud tare da kai ya mutu shahidi amma rafaninsu ya ɗauki arzikinsu duka baki ɗaya shine wanda yake baffansu ya dauki duk arzikinsu baki ɗaya bai bar musu komai ba sa'an sa'annan wa'an gara mata guda biyu ba za a yi musu aure ba face suna da arziki domin zahilci lokaci har yanzu ma ko yau zamanin mun ga in za madiya mata aure in ba kudi akwai damuwa ta ce in za musu aure in ba da arziki ba ba za musu aure ba annan muhamman bai raba gado ba bai ce komai ba sai ya ce mata ki hakuri ubangiji madaukin sarki ya kawo hukunci akan wannan abin ki je ki zauna mu jira mu yi jira mu ga abin da Allah zai yi bai jima ba sai aya ya sauko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Muhammad ya aika a kirawo wannan rafani nasu baffan nasu da ya zo sai ya ce masa ka ba ɗiyan sa'ad mata guda biyu sulusain kashi biyu cikin uku sa'annan ka ba uwarsu kuma kashi ɗaya cikin takwas sumun kenan amma abin da ya saura naka ne wannan mun samu wannan hadisi imamun ahmad ya rawaito shi abu dawud na cikin wanda ya rawaito tirmizi da kuma hakim da zahabi da ibn mulakkin san albani kuma ya ce wannan hadisi ingantatta ne lafzin da ke wurin abi dawud shine sai suratul nisa ya sauko haka nan kuma an samu wani hadisi kuma daga kuma jabir ibn abdullahi wanda ke bamu labari cewa ya yace ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni annabi muhammad ya zo ya ziyarce ni wa ana marid lokacin ina cikin ina cikin ciwo la aqilu ban san komai ba ban fahimtan komai domin ciwo ya kan mini har ma na ta cikin wato halina ban san da nake ciki ba fatawadda wa sabba alayya min wudu'a annabi muhammad sai alwala aka dukuru alwalan nan aka zuba mini fa aqaltu sai na komo cikin hankali na fa qultu ya rasulullah nace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam liman al-miras idan na ba duniya wane ne zai gade ni innama ni kalala sannan ni kuma wanda zai gaje ni shine ni ban haifu ba kuma kalala kuma shine wanda yake bai da wato ɗa hannan bai da uba yace ba ni da wayan ga duka baki ɗaya. wa zai gaje ni fa sai Allah ya sauko da aya na wato raba farilloli wanda yake annan muhamman ya karanta ma lokacin nan da dukkan jama'a hayo kuma mu kuma muke karantawa wannan hadisi muttafaqun alaihi buhari da muslim suka rawaito shi a wani ruwaya na buhari da muslim kuma yace fa nasalat yusrikun lahu fi auladikum sai aka sauko da yusrikun lahu fi auladikum wa fi ruwaya li muslim amma mun samu wani ruwaya kuma na muslim kuma yace shi Allah ya sauko da yastaftunaka kulil la yuftikum fil yana neman wato fatawa a wurinka annabi muhammad sai Allah ya yi masa fatawa ya ce shine yana muku fatawa akan batun kalala aka ce kalala shine wanda yake bai da ɗa nan kuma bai bar uba ba wannan shine kalala a cikin wani ruwaya kuma na buhari ya ce ma'andar muhammad shi jabir shi wato yana ba na muhammad labari cewa shi jabir ya ce inna ma ni akhawat ina da yan uwa mata wa fi riwaya da tirmidhi a cikin wani riwaya na tirmidhi kuma ya ce wa kana lahu tis'u akhawatin yana da yan uwan mata guda tara wannan hadisi kuma tirmidhi bayan ya yi maransa sai albani kuma ya sa nan hadisi shi da tirmidhi baki daya jama'a a wanga hadisai da muka karanta guda biyu sababi kenan na sauko da ayoyi wanda yake na gado wanda yake za mu karance su nan gaba kaɗan wanga ayoyi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah da sunsa da rahmansa shine wanda yake ya zauna a sama a kan al'arshinsa ya yi wanga hukunci bai bar ma kowa a nan kasa yayi abin da yake so a ciki ba inda ma ubangiji ya yayi hukuncinsa sa ya yake so yana kuma ya kamata domin ubangiji bai komai face abin da yake zai dace da al'umma na muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika wayanga ayoyi da yake sun sauko game da batun wato gado na farko ayatul mawaris wanda yake an zakara a ciki wato gado da yake aka mata raba kowa na farko akwai wayan da yake usul diya da kuma wato wayan da yake diyan diya da yake har zuwa kasa da oba da wanda yake yani wayan aka yi aka yi usul diya kenan da kuma wayan da yake suke kasa da su har zuwa kasa nan su ne usul nan kuma wato iyaye wayan da yake su kuma suna da nasu rabo da yake Allah ya yi a ciki farko aya shine yusikum Allahu fi auladikum للذكر مثل هذه الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين ma tarak ما kana وإن كانت واحدة nis wayan ga na usul kenan su ne iya wanda yake da ɗiyan ɗiyansu har zuwa kasa nan gadon da yake ubangiji ya ba su kenan farko ayan kenan sa'annan iyaye kuma da ke ciki su ma suna cikin wato asalin gado su kuma Allah ya maganar su yace wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو الدين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ga ayoyi na wato usul kenan wa'yan yake iya da iyaye wanda yake su ne asali a cikin rabon gado Tana ya zo aya na biyu kuma ya zo ga mata wanda yake matan aure da kuma yan uwa wanda yake wurin uwa su kuma ga zaka bayanin su inda Allah cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahun waladun fa in kana lahun waladun walakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha awdain sannan kuma ce wal hunna rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha awdain wanga kuma aya wanda yake an kawo kenan a cikin wanga wato rabo inda ce mana bayan an yi wannan eh, aya da ya zo sai muka gan kaman cewa yanzu mun samu fara'i biyu kenan akwai saura kuma wayanda yake su ne yani ihwa da gairul um da kuma ashika ihwa ashika wanda yake yan uwa wanda yake ba wurin uwa ba na uba nan kuma akwai yan uwa wanda yake suka zamo shakikai suka fito uwa daya uba daya ko kuma yan uwa suka fito wato yan uba akwai yan uba sa'annan kuma akwai wanda yake wanda yake suke cikin ashiqa su ne wanda suka fito uwa daya uba daya su kuma Allah ya muna bayanin su yake cewa yastaftunaka qul Allah yuftikum fil kalala in imrun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa warithuha in yakul laha walad fa in kanat thatain falahuma thuluthani mimma tarak وإن كانوا إخوته رجالا ونساء فللذكر مثل هذه الأنثيين يبين الله لكم أن تدلوا والله بكل شيء عليم wannan ubangiji yayi bayani a kan wayanga ayoyi sa'annan wayanga ayoyi duka andan muhamman sallallahu alaihi wasallam ya gama su baki ɗaya. yana cewa alhikul fara'id bi ahliha ku mika gado zuwa ga waɗanda mazowansu fama bakiya fahuwar aular rajul in ya sar wani ciki lokacin da ya zama tasiri kenan sai a ba namiji wanda yake ya cancanci wannan wato gado wayan ga ababa da muke bayani kai hayoyi ne wanda yake ubangiji barkin sarki ya raba gado da kansa a kan al'arshinsa saboda mu samu kwanciyar hankali a cikin rabon gado amma duk da shi za ka samu wasu na nan sai su ce rubu da aka yi bai musu ba suna ganin cewa an yi musu cuta a cikin wannan rabo sa'an nan hakika shi lamarin gado ilimi ne wanda yake an yi mayarinsa kwarai yana da muhimmanci yana da muhimmanci kwarai wanda yake ubangiji marukin sarki ya saukar da shi a sama in za ka duba mun samu cikin hadisan da muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba da bayanin falalan wato ilimin gado yana cewa ilimin gado ta alamul fara'id wa allimuha fa innaha nisful ilm ku nemi ilimin sanin gado ku sanar da shi domin rabi ne a cikin ilimi sannan ana yana ana mantawa da shi wawa shine farkon kuma abin da za sinke daga cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kana cikin batun ilimin gado yana neman kowane lokaci kana kararrawa saboda ba wuya mutum ya manta da shi shine farko ilimi kuma da za a since a ban duniya nan wannan kuma shine rabin ilimi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi Muhammad kuma yace kuma wai ilimi uku ne na farko shine ayoyi wanda yake ubangiji ya zance kai na hukunce hukunce ayatul muhakkama aw sunnatun ka'ima ko kuma sunna wanda yake sayayya ake aiki da ita aw faridatun adila ko kuma rabon gado amma kan adalci wa'anga su ne ilimi guda uku da annabi muhammad ya yi aiki ya yi magana a kansu kuma ya ce mana kuma ku nemi ilimin alkur'ani sannan ku sanar da mutane bayan shi kuma ku nemi ilimin rabon gado shi ma ku sanar da mutane ya ce ya zo ya kai wani lokaci a samu ya ce domin wannan farko ilimin da za a karbi a ban kasa shine ilimin rabon gado ya zo ya kai wani lokaci mutane biyu sun yi gaddama akan rabon gado ba za a samu wanda yake zai raba musu gado ba jan muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga hadisi yana ragabar da mu cewa yana ba mu yani kwazon cewa mu nemi ilimin sanin ilimin yani rabon gado tana da muhimmanci kwarai a cikin rayuwar bani adam don yau kullum ana haihuwa kuma ana mutuwa to aka mutu ya za a yi in ba wannan rabon gado da ubangiji ya sauko da shi to lokaci ko lokaci duka za ka gani za a yi kashe kashe tsakanin juna za a yi tashin hankali yau ma ga ma ayoyin na nan amma duk da shi ana tashin hankali duk da wannan ayoyi ya sauko amma duk da shi ana tashin hankali wasu na nan suka ce a'a ba sa son rabon gado irin na musulunci sun fito a kai kotu kotu ya musu wato hukunci wannan shine wato a takaice ayoyi kenan da kuma batun fahimtar sanin wato ilimin gado andan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da wayan gaba ba amma muna so mu takaita saboda lokaci da muke tafiya da shi ba zai ba mu daman yani zuwa da komai da komai a cikin wannan wato karatu ba bayan haka na alwan muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ji a gurguje mu fahimci menene ilimin menene ilimin gado aka ce ilimin gado me yake menene manufansa ilimin gado shine maluma suna cewa shine ilimi na rabon gado da abin da ya kunshi na wato eh, hisabi da ke ciki domin rabon gado akwai hisabi a ciki ubangiji da ya yi wato rabon gado ya kawo mana wasu wato yankoki ne daban-daban wanda yake kowane ɗaya yana da nashi rabo a ciki ubangiji sarki saboda mu gane wannan ababa sai yi shi a bayyane a dunkule a cikin alkur'ani sa'annan kuma ya bayyana shi kuma da kansa bai yi shi kamar wasu ayoyi da yake na batun sallah na zakka ya zo dunkule ne amma bayaninsa hadisai suka yi wannan ya zo ne a bayyane ba dunkule ba inda ma ubangiji sarki ya bayyana komai da komai a cikin alkur'ani nan ka duba ya ce mana akwai nisf rabi kenan sa'an nan bayan nisf kuma akwai kuma wato akwai bayan nisf sannan akwai sumun akwai sulus akwai sulusan sa'an nan kuma akwai rubo wanga duka akwai sudus wanga duka rabo ne da yake ubangiji ya yi shi a cikin littafinsa amma wa'yanga dangogin wato hisabi da kenan ba haka kawai ake zama a ce a ba wannan sumuni ya za fi da sumuni duk mun zo a kai in Allah yarda in akwai lokaci ubangi mulkin sarki ya yi bayani ya ce Allah yana muku wasilci a cikin ɗiyanku in mutum ya bar duniya a ba wurin rabon gado lizzakari misul hazil namiji a bashi rabo biyu a ba na mace ɗaya namiji a bashi rabo biyu na mace an ba ta ɗaya in sun kasance mata ne fiya da biyu sama da uku falahuma sulusan an ba su kashi biyu cikin uku abin da aka bari na gado in mace ɗaya ne aka bari babu kowa ita kare ne an ba ta rabin gado wannan ubangiji yake wannan wato kashe-kashe wanda yake mai saukin gaske sanda ya ce kuma iyayensu kuma wanda yake ya mutu ya bar iyayensa ya cikinsu an ba shi kashi ɗaya cikin shida sudusi kenan abin da aka bari amma in ya kasance wanga mamaci yana da ɗa ko ɗiya mace ko kuma na ɗiya maza da mata iyayensu za su gaje shi an ba su sulusi mana in yana da ɗiya mata da maza sun karbi sudusi mana kashi ɗaya cikin shida in babu ɗiya sa'annan kuma babu ɗiya mata ko maza ko ɗiya maza kade ko ɗiya mata kade an ba su iyayen nan an ba su kashi ɗaya cikin uku mana sulusi in ya kasance tare da wannan mahaifiyansa ko mahaifinsa akwai 'yan uwa 'yan uwansa wanda suka fito uwa da guba ɗaya ko kuma a'a yan uwa wanda yake na wato yan uba ya ce wannan wannan an ba ta sudusi mana ta ko mukasa kuma an ba ta sudusi mana kashi ɗaya cikin shida amma lokaci bayan wasilci da wannan mamaci ya yi ko kuma bashi da yake da shi bayan fidda bashi a cikin wannan arziki lokacin nan ne wanga rabe-rabe zai zo a bayansa allah ya ce iyayenku ko kuma ɗiyanku ba ku san cikinsu wanne mafi kusanta da zai muku amfani ba amma wannan rabe-rabe da allah ya yi ya ce to rabon gado kenan farilla kenan daga wurin ubangiji wanda yake shine masani shine kuma gwanin sarki gagar koyo ba wannan zai iya ya masa ya aikin da yake yi nan ga wannan rabo da muke yi na muke bayaninsa nisifi wannan ya koma muka ce uwa in akwai ɗiya ta karbi kashi ɗaya cikin shida in kuma babu ta karbi kashi ɗaya eh, cikin uku wanga duka akwai wasu wato ka'ida da aka ajiye akan wannan wannan muke ke da shi hajib akwai hajib na kusan sannan akwai hajib herman hajjim na kusan shine a komo da a yanke gadon mutum a kawo shi kasa da yana karban sama ta a kawo shi kasa shine nuksan kenan shine irin wannan na iyaye idan akwai iya in akwai iya maza ko mata almuhim in dai magadon wanda za a yi gadon shi akwai iya na ta iya lokacin nan sun yi hajji na kusan sun kawo mahaifiyan nan ko mahaifin nan zuwa ga wato sulusi maimakon in ba ɗiya an ba shi sulusi wannan hajib nuksan kenan sa'an nan muka fita wannan wuri muka zo kuma wurin wato mata kuma allah ce mana walakum nisfu ma taraka azwajukum kuma da taki kuma mazaje idan wato matanku suka mutu suka barku za a ba ku kayan su rabi in ba su da ɗiya da ku ko da wani in ba su da ɗiya da ku ko da wani a wanga lokaci an raba kayan abin da arzikin wanga mata naka a baka rabi amma in ya kasance tana da ɗiya sama'un da kai ne ko da wani ne to lokacin nan a komo da kai kasa a baka kashi ɗaya cikin hudu kai ma ka samu hajib nukusan kenan ma'ana an ture ka zuwa kasa kaɗan kenan to wannan a takaice saboda lokaci ma saya nan mu yi bayanai kaɗan dai game da wannan muka yi sannan in za mu zo mu ɗora an Allah yadda sabon darasi sai mu fara batun wato gado na mata wa'anga da muka karanta jama'a kamata ya yi kowane cikinmu ya yi la'akari ya gane cewa rabon gado ba son rai ba ne inna ma yanna Allah yake so ya rabanga in aka baka kai hakuri ka karbi haka nan domin ba kai ne wayanne yake kai wannan aiki ba wannan ma ya tara gado ma Allah ya sa ya ba duniya balle kai da zaka zo ka ci gado sai sa yan uwa muna roko saboda Allah ko lokaci duka in aka zo rabon gado a samu hakuri abinda Allah ya baka ka karbi ka gode ma Allah sa'annan masu rabon gadon kuma su sa hankali da mafi yawan lokaci ga rikici ya tashi mai rabon gado ne wannan nan bai san kan rabon gado ba sai ya tashi je shiga ya raba gado ne ga dama sai rigice tashi a cikin wato yan uwa akan haka muna kauna za mu yi kokari mu fahimci rabon gado in baka iya ba aka kama maka batun gado ka je ka nemi wanda yake ya san cikin rabon gado saboda mu samu kwanciyar hankali a cikin zamantakewar mu a cikin zaman mu wanda yake ubangiji sarki ya mana komai yadda ya kamata kada mu bar kanmu muna muna da kanmu matukan muna da abin da yake Allah ya yi mana akan haka mun sai a nan cikin darasi in Allah ya yarda za mu kuma tashi kan cewa wa lakum nisfu ma taraka zuwajukum sa'an da sauran bayanai da yake sun saura haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa lalakayin kadin insha Allah